من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi sha hudu ga watan jumadal akhira a shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha daya ko sha biyu sha biyu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya makon da ya gabata mun tike da ƙarshen suratul talaki yau za mu tashi farkon suratul tahrim suratul tahrim ita ce sura ta 66 idan ka ɗauko lissafi na surorin alkur'ani mai girma daga sama malai ce suratul tahrim madaniyatun suratul tahrim an saukar da ita annabi yayi hijira daga makka ya koma madina wa hiya sanata asharata aya ayoyinta guda goma sha biyu ne wa mawdu'u har ra'isi abinda surar take karantarwa bayanu kayfiyati tahammuli mashakilil ahli bayanin yadda ya kamata magidanta su jure wajen ɗaukar ɗawainiyar iyali wa wujubu ta'alimihinna da kuma wajabcin koyar da iyali da karantar da su addini wanda ya rataya akan mazajensu wa ma yattasilu bizalik da duk abin da ke da alaƙa da haka fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai da bayanin ta daidai kuma ya bamu ikon yin amfani da abin da ta kunsa me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور والله مولاكم وهو العليم الحكيم bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma Allah subhanahu wa ta'ala baya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa tsirara saboda girmamawa saboda mutuntawa ba za ka taba jin ba inda Allah madaukakin sarki yace ya Muhammad ba za ka taɓa jin ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da sunansa a haka sai dai ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul wannan shine sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala yakan kirayi manzo Allah da su don girmamawa sabanin dukkan wani annabi a cikin Qur'ani Allah ya kira shi da ya da kuma sunansa tsirara ya Ibrahim an gane ko ya Nuhu qad jadaltana ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun ya ya ya haka za ka yi ta jin Allah yana kiran su da sunayensu a buɗe amma manzo Allah ubangiji bai kira shi da haka ba da haka malamai suka ce a farkon wannan akwai nuni zuwa ga girmama manzon Allah da mutunta shi da haka mu ma bai kamata ba mu kiraye shi da sunansa tsirara in dai mahaliccinsa ya girmama shi ya saka ya sunansa to ko wanda duk ba shi ba min babu aula ya girmama shi ya mutunta shi ya saka ya sunansa ubangiji yayi haka ne dan ya koya mana ba wai dan shi ya haramta ba gare shi ya yi haka in ya ga dama zai yi haka domin shi inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah yana aikata abin da ya so a lokacin da ya so ga duk wanda ya so to amma sau da dama ubangiji yakan yi abu dan ya koyar da bayinsa yadda ya kamata su yi ubangiji yana so ya koya mu ya koya mana girmama annabi ta fuskar kiranye dan haka bai kira shi da sunansa tsirara ba ya sanya mu ma dole ne mu mutunta shi mu saka ya masa suna shi yasa Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kada ku sanya kiranyan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninku kamar yadda kuke kiran junanku i junanku ku ce ya Muhammad wannan baya dacewa da ladabi sai dai ya rasulullah ya nabi Allah ya khaira khalqillah ya abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma lima tuharrimu dan me kake haramta ma ahallallahu laka abinda Allah ya haramta maka ubangiji madaukakin sarki tare da girmamawa kuma tare da yin hannunka mai sanda yaso da dama idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin da Allah yake so yayi masa hannunka mai sanda kafin yayi maka masa hannunka mai sandan sai kuma ya faɗi wata kalma ta girmamawa ma'ana Allah madaukakin sarki yana girmama annabi ko da yayi laifi baya tsawatar da shi kai tsaye sai ya girmama shi ya rarrashe shi kamar yadda yace afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe maka amma dan me kai musu izini kaga fada za a yi masa amma sai da aka fara da rarrashi haka nan ma ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan me kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka malai ce min amatika mariyatil qibtiyya daga kuyangarka mariya al qibtiyya lamma waqa'aha fi baiti hafsa yayin da manzo Allah ya sadu da ita a ɗakin na na hafsa wa kanat ghaiba a lokacin da na hafsan bata nan fi baiti abuwaiha ta je gidansu faja'at sai ta zo wa shakka alaiha da ta ga hakan sai abin bai mata daɗi ba kauna zalika fi ha cewa an yi haka a ɗakinta wa ala ha kuma akan shimfiɗa ta aure haifu ƙulta ta yadda ka ce mata dan ka rarrashe ta hiya haramun hiya haramun alai daga yau ba zan sake kusantar ta ba ma'ana malamai suka ce da Allah ya ce dan me kake haramta wa kanka to me annabi ya haramta wa kansa malaman tafsiri sun yi maganganu da dama malam ya ɗauko mana ɗaya daga cikin maganganun ne ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne wata rana na na Hafsa matarsa diyar Sayyidina Umar ta tafi unguwa sai ya kirawo ku yangarsa baiwarsa wacce ita ma yana saduwa da ita amma ba mata ba ce a matsayin mata aure ku yanga ce kun san cewa ya halatta mutum yayi mata hudu in yaga yana da ƙarin sha'awa kuma har ya ƙara da me ku yanga sadaka an gane ko to da haka manzo Allah yana da kuyangu yana kuma da matan aure to ɗaya daga cikin matan auren sai ta je unguwa ta tafi gidansu kan ta dawo sai ya kirawo kuyangar sai ta zo ɗakin matarsa ta aure sai ya kwanta da ita a kan shimfiɗar ita matar ta auren ana cikin haka sai ga ita mai ɗaki ta dawo dole ne hankalinta zai tashi ranta zai ɓaci kishi zai motsa to shikenan sai hankalinta ya tashi sai kishi ya motsa mata to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake rarrashinta yake kwantar mata da hankali ya haƙuri in dai wannan ne matsalar an gama daga yau ba ma wai in kirawo mariya ɗakin ki ba a kowane ɗaki ma na daina saduwa da ita wai don me dan dai ita ta huce dan dai a kwantar mata da hankali kaga wannan siyasa ce ta zamantakewa siyasa ce ta kulawa da haƙƙin iyali siyasa ce ta iya zamantakewar aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam burinsa shine ya kwantar da hankalin matarsa ba ya tashi hankalinta ba burinsa shine ya rarrashe ta ya shigar mata da farin ciki wanda hakan ne har ya ɗauke shi zuwa ga cewa ya ma daina saduwa da mariya alhalin saduwa da kuyanga halal ne kuma abin da annabi ya yi ba laifi bane ba da kai da kaya ai mallaka wuya ne ita kanta mai ɗakin da ita da ɗakin nata duk waye nasa ne ita waccan kuyangar tasa ce ya kirawo kuyangarsa a ɗakinsa duk da cewa ɗakin yana amsa sunan ɗaya daga cikin matansa ɗakin wance amma na mai gida ne kuma ya sadu da ita amma kuma tare da haka saboda a zauna lafiya ya ce to shikenan ki yi haƙuri daga yau ba zan ma sake saduwa da ita ba wannan yana nuna mana cewa ba laifi bane ba gajiyawa bane ba kasawa bane idan mai gida yayi wa uwar gida laifi ya bata hakuri bahaushe yace durkusawa wada ba gajiyawa bane ba to sannan su kuma mata su sani idan irin haka ta faru mai gida ya ce yace ayi hakuri ayi hakuri me na ta da jijiyar wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarar yadda haƙƙinsa dan na Hafsa ta yi hakuri to amma Allah subhanahu wataala bai yadda ba ba zai yi danke a ce kuma ba za a kula da haƙƙin wata ba wani mawaƙi wace zama da kishiya dole ba dan uwar gida na so ba to da haka Allah ya halatta masa ya aure ki ya auri wata sai ki ce danke ba za a auri wata ba Allah ya halatta masa ya sadu da ke ya sadu da wata ta aure ko ku yanga shi shikenan sai a ce danke ba za a sadu da wata ba ba zai yi ba manzo Allah shi ya so yayi haka amma Allah ya ce a'a ba mu yadda ba ba a biye wa ɗan adam dan son zuciyarsa a ƙiyin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta Don me za ka yi haka lima mu ma a ahallallahu lak me yasa za ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka tabtagi zuwa jika don neman yaddar matanka mana idan mai gida ya san abin da zai yi halar ne dan uwar gida ta zumburi baki kar ya dame ka kai ta gabanka in dai ka yi iya abin da kake iyawa na karrashe ta ka nuna mata daidai ta ki fahimta shi kenan Allah shi ya fi cancanta a bi ubangiji shi ake gujin fushinsa amma dukkan wani wanda ba Allah ba in dai akan abu Allah ne ya fushi to ya je ya ta fushi dan ka saba masa matukar Allah ya yadda ka da matsala amma duk wanda zai yadda da kai a duniya in Allah ya fushi da kai aikin banza ne yaddar wani ba za ta na maka komai ba in dai akwai fushin Allah a tare da kai da wannan mata za su gane cewa kun san akwai abin da mata suke cewa shege kun san shegen mata daban da shegen mutanen gari idan mutanen gari suka ce shege dan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba amma idan mata suka ce shege me suke nufi dan da aka sadi da wata mata ba ranar girkin ta ba wai yanzu a ce kana da mata biyu yau girkin wance ne amma sai ka shiga ɗakin wance sai ka sadu da ita sai ciki ya shiga to a wajen mata wannan dan shine shege to kaga wannan san zuciya ai ya kai inda ya kai shege bayan aure in haka ne me amfanin auren me amfanin sadakin da haka ya yan uwa iyaye mata ku ji tsoron Allah ku daina canja haƙiƙa daga yadda take ku daina sa a haramta abin da Allah ya halatta ku daina haramtawa ku da kanku abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya halatta shi da haka ubangiji subhanahu wataala bai yadda ba da wannan alkawari da manzon Allah ya wana na Hafsa cewa daga yau ki kwantar da hankalinki Allah ya huci zuciyarki ba zan sake ma saduwa da Mariya ba na haramta wa kaina da kaina ita dan dai ki huce to da haka kai ma in irin haka ta faru tsakanin kai da matarka wani abu ya shiga tsakani dan ka ta bai halatta ka haramta wani abu da yake na halal ba dan ka ta bai kamata ka shiga haƙƙin wani ba ubangiji bai yadda da wannan ba to wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malaman tafsiri game da wannan aya lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi maradata azwajik dan me kake haramtawa kanka abin da Allah ya halatta ma dan ka samu yaddar matanka a wani kaulin wanda za mu ji a gaba ba wannan abu ne ya faru ba wani abin ne daban idan mun zo karanta shi sai mu ji ubangiji yace tabtagi maradata azwajika tabtagi kana neman yadda bi taharimiha da haramtawa kanka saduwa da mariya ku ka. mardati dan yaddar azwajika matayanka ko mardata azwajika ai ridahunna ana nufin yaddar su ai la yanbaghi laka an tashtagila bima yurdi al bai dace ba da kai a matsayinka na annabi ka shagaltu da neman yaddar halitta bal alla'iq bari dai abin da yafi dacewa anna azwajaka sai dai su matan naka wasa'iral khalqi da sauran halittu baki daya tas'afi ridaka su nemi yardarka ana ubangiji yana kwatawa manzansa sallallahu alaihi wasallama haƙi da yanci bai kamata a ce annabi ne yake neman wani ya yarda da shi ba a'a wajibi shine duk mutanen duniya su nemi annabi ya yarda da su ba wai shi ya nemi su yarda da shi ba wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa nan amma tare da haka sai Allah ya ce wallahu lallai shi Allah gafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne mana ko da a ce hakan ya faru to Allah ya yafe Allah ya yi afuwa magana ta wuce amma dai daga yanzu kar a sake da haka malamai suka ce cikin wannan aya akwai hannunka mai sanda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma cikin wannan aya akwai abu da yake fitowa fili na kan cewa baya halatta ga wani dan adam ya halatta ko ya haramta in dai har annabi zai halatta Allah ya tsawatar masa to kenan ba wanda yake da ikon ya halatta halan nawaye na Allah ne in dai annabi zai haramta Allah ya tsawatar masa kenan ba wani ɗan adam da ya kamata ko ya halatta ya haramta domin haramtawa aikin Allah ne shi yasa Salman al-Farisi yake faɗa al-halalu ma ahallahu Allah fi kitabi wal haramu ma haramahu Allah fi kitabihi halal shine abin da Allah ya haramta ya halatta haram shine abin da Allah ya haramta ma'ana halal da haram aikin Allah ne subhanahu wata'ala ko annabawa jakadu ne kawai na Allah masu isarwa ne amma ba su suke ganin dama su halatta ko su haramta ba inda ku a ce haka ne to da nan da annabi ya haramta sai Allah ya kyale shi da haka ya yan uwa mu shiga taitayin mu duk mutumin da zai halatta maka ka bi shi ya haramta maka ka bi shi daidai yake da kamai da shi Allah domin halal aikin Allah ne haram aikin Allah ne bin abu akan halal ko haram wannan Allah ake wa shi yasa Allah ya zargi Yahudawa yace ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa abudu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun sun riki manya manyan malamansu da shugabanninsu iyayen giji koma bayan Allah lokacin da wannan aya ta sauka akwai adi ibn hatim ta'i ɗaya ne daga cikin larabawa amma yana addinin kiristanci kafin ya dawo ya musulunta da ayar ta sauka sai ya zo yake challenging din annabi yace qur'anin ka ya ce muna bautawa malaman mu muna bautawa shugaban mu ba mu bauta musu sai manzo Allah ya ce in sun halatta muku ba kuna yadda ba yace eh wannan yana faruwa in sun haramta muku ba kuna yadda ba yace wannan kam yana faruwa manzo Allah ya ce fatilkumul ibada da wannan ita ce bauta a ce ma halal kabi a ce ma haram kabi shine da aka dai halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtagi maradata azwajika wallahu ghafurur rahim qad haqiqa faradallahu lakum ubangiji ya shar'anta lakum a gare ku ta hillata kun warware rantsa-rantsanku ma'ana abin da annabi ya yanzu ya zama kamar a matsayin rantsuwa to shi kuma mutum in yi rantsuwa amma zai zo ya karya rantsuwar da kansa kan ya karya ta akwai hukunce hukunce na kafara ko da haka malamai suka ce idan ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka ta fuskar aure daidai yake da zihari mun riga mun yi bayani akan hukuncin zihari ko ko a nan ko kuma a karatun tirayen kusa kusa farkon suratul mujadila ubangiji ce wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'abuna bihi wallahu khabirun bima ta'malun wallahu bima ta'malun khabir sai Allah ya ce faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati fa it'amu 60 miskina ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم Allah ya ce mutumin da ya zo ya ce wa matarsa yau in na taɓa jikinki kamar na taɓa mahaifiyata ma'ana ya kamanta halal da haram tunda mahaifiyarsa haramiya ce a gare shi ya taɓa ta da sha'awa amma matarsa halaliya ce gare shi ya taɓa ta da sha'awa to sai ya ce wancan halal ɗin da shi da wancan haram ɗin duk ɗaya ne ma'ana ya halatta haram kenan ko ko ya haramta halal kenan ko to malamai suka ce wannan daidai yake a zihari da kuma ko da ba a yi amfani da kalmar ziharin ba domin a can shine anti alayya ka zahari ummi amma anan kawai ka kalli wani abu na halal ka ce ba zan sake aikata shi ba amma ta fuskar auratayya ko dai matarka ka ce ba za ka kusance ta ba ko ku yanganka ka ce ba za ka kusance ta ba ko da ba kai amfani da kalmar zihari ba shine cewa in na taba ki kamar na taba gadon bayan mahaifiyata ko ba haka ka faɗa ba kawai cewa haramiya ce gare ni to hukuncin in an tashi warwarewa za a ɗauki hukunce hukuncen zihari ne to hukuncin zihari ko shine Allah madaukakin sarki ya ce a ‘yanta baiwa kafin a komo a ci gaba da zaman auren in ba a samu baiwar ba a yi azumi na kwana sittin a jere in ba za a iya ba a ciyar da muskini sittin da ka wasu malamai suka ce a nan da Allah ya ce Kad faradallahu lakum tahillata aymanikum yayi Allah ya halatta muku warware rantsaran tsanku idan kuka yi rantsuwa kuka ga ba za ku iya cika abin da kuka rantse din ba to sai ku yi kafara suka ce kaffara anan shine ta zihari waɗansu malamai suka ce ba kaffara zihari za a yi ba anan kafara ce ta rantsuwa wacce ta zo a suratul ma'ida la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام عشرة أي ثلاثة أيام كو zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun to da a can Allah madaukakin sarki ce Allah baya kama ku da yasassun rantsuwan ku ko yasassun rantsaran ku walakin sai dai yau yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman yana kama ku da abin da kuka kudirci za ku yi shi da gaske kuka rantse amma daga baya kuka zo kuka fasa to irin wannan fa kaffaratuhu kaffarasa ita'amu asharati masakin ciyar da muskini guda goma min awsati ma tudimuna ahlikum daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku da shi ba irin ka na gida ba ba kuma wulakantaccen abinci ba abinci na tsakiya matsakaici masu malaman hausa suka ce ba abincin ran sallah ba kuma ba abincin ƙarshen wata ba ga ɗan albashi abinci matsakaici shine min awsadi ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum ko kuma a madadin ka ba su abinci su miskinai guda goma sai ka zaɓo tufafi guda goma ka ba su ba laifi in an yi mix wasu mata wasu maza misali a ce biyar maza biyar mata amma dai da sharaɗin duk miskinai ka haɗa su su ci abinci su goma lokaci guda kowa ya ce ya ƙoshi shikenan ka fara ta warware rantsuwa kai ta warware ka fara ta ƙullu ko kuma a ba su tufafi in maza ne a ba su kayan maza mata a ba su kayan mata an gane ko au hariru raqaba ko kuma a yanta baiwa a nan Allah yace ce au au au au dan ya bamu zaɓi domin au littakhir ko mi wancan ko mi wannan ko mi wannan duk wanda muka yi Allah ya karba ba dole ba sai na farkon ko na ƙarshen kaga kake da ikon yi sai kai da haka Allah madaukakin sarki ya ce au kiswatuhum au hariru raqaba sai ce fa man lam yajid wanda bai samu waɗannan ukun farkon ba fa siyamu salasati ayyam sai azumin kwana uku kuma a jere domin shi azumin kafara manufar shine a hore mutum to ko shi azumi in ba jera shi akai ba sau da dama babu wahala a cikinsa in dan yau ka ne sai bayan sati biyu ka sake daya. bayan sati uku ka sake daya to ba za ka sha wahala ba abin da ake so ku shine a jama kunne wannan laifin kar ka sake yinsa wasu malamai suka ce lokacin da wannan aya ta sauka kad faradallahu lakum tahillata aymanikum man zalla yayi kafara wanda wannan ya nuna cewa hatta annabawa in suka yi rantsuwa suka karya rantsuwar ba su cika ba to kafara ta hau kansu da haka manzo Allah yi kafara sakamakon haka kuma ya ci gaba da mu'amala da matansa da kuma kuyanginsa domin Allah ya halatta masa duka malai ce ai tahlilu habil kafarati Allah ya halatta muku warware rantsuwar ku bil kafarati ta hanyar kafara al mazkura abar ambato fi suratul maida ta cikin suratul maida wa min al aymani yana daga cikin kwarantsarantsi ta harimul amati mutun haramta wa kansa kuyangarsa inda shafi'i wannan haka yake a wajen imamu shafi'i wa amma inda malik amma wajen imamu malik idan mutum ya ce ba zai sadu da ku yangarsa ba fala kafarata babu wata kafara illa fil yamini sai a cikin rantsuwa ta gaske ba rantsuwa irin wannan ba domin shi wajen imamu malik wannan ba rantsuwa bace ba da kai ce fala kafarata illa fil yamini billahi fil birri ba a warware rantsuwa ta hanyar kafara sai inda mutum ya yi rantsuwa kan da Allah kan cewa zai yi wani aikin nagarta awil han ko kuma ya aikata wani ya ce zai yi wani aiki amma ya kasa aiwatarwa to sai ya ce wa hal kaffara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam shin annabi shi ma yayi kaffara din anan qala muqatil muqatil ibn hayyan yace a ataqa fi tahrimi mariya manzo Allah ya yanta baiwa a wajen haramta mariyatul qibtiyya da yace yayi a cikin wannan aya ma'ana dai annabi yayi kafara me ya aikata a kafarar yanta baiwa yayi to kaga in ta baiwa ne zai iya yiwa kafara ta rantsuwa yayi zai iya yiwa kafara ta zihari yayi domin a kafarar rantsuwa da kafarar zihari duka akwai ta me baiwa to da haka malam muqatil ibn hayyan yace manzo Allah ya ta baiwa a lokacin da ya ce ba zai sadu da mariya ba kuma daga baya Allah ya ce masa ba haka za a yi ba ya ce wa huwa al-asahu indi in ji malam abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama ya wa huwa wannan kaulin cewa annabi yayi kafara ya ta baiwa asahhu indi shine zance mafi inganci a wajensa yace li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana maghfuran lahu duk da cewa shi abin gafartawa ne ubangiji ya riga ya gafarta masa ma taqaddama wa ma ta'akhkhara da abin da ya gabata na sa da wanda ma zai zo a nan baya fa huwa mukallafun amma duk da haka nauyin shari'a yana hawa kansa domin kila wani ya ce to ai nami zai sa annabi ya kafara domin in ma laifi yayi to Allah ya ce ya yafe masa wanda yayi da wanda zai yi inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar to me na mutun kafara eh duk da an san Allah ya gafarta masa laifin da zai yi da ma wanda bai yi ba amma tare da haka in abin ya shafi wani haƙƙi na kafara ko wani abu to sai yayi me hikimar haka dan idan yayi mu mu kwaikwaya yanzu kaga ba wani wanda ya isa yau ya zo kafara ta haushe ce ni ba zan ba me hujjarsa ya ce shi an yafe mai sai mu ce yafe makan da aka yi ta kai wacce aka yi wa annabi to amma shi ma yana kafara an gane ko to da haka manzo Allah sau da dama yakan yi ire-iren waɗannan abubuwa li yuqta da bihi dan ai koyi da shi wallahu lalle Allah maulakum shine mataimakin ku ana nufin shi annabin da ku yangar da kuma matar gidan da dukkan ma sauran muminai baki daya wa huwa al-alimu kuma shi Allah al-alimu masani ne al-hakimu mai hikima sai Allah ya ce mu وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت الثاني ya ce ما ليتي shara'a lakum ma ما تخرجون به من تحرج saboda hikimar Allah ne da iliminsa kamar yadda aya ta kare da wallahu wa huwa al-alimul hakim kai wa huwa shi Allah al-alimu masani ne al-hakimu mai hikima to yana daga cikin ilimin Allah da hikimar Allah ya shar'anta wa bayinsa abin da za su samu mafita da shi idan suka shiga kunci na rantsuwa idan mutum ya yi rantsuwa zai yi abu sai yin abin ya gagare shi ko shakka babu in yana da imani abin zai rinka damunsa a ransa to wani abu zai iya fita daga cikin wannan damuwa cikin hikimar Allah da iliminsa ya shar'anta mana abin da idan mun yi shi shikenan mun fita daga cikin ire-iren wannan kunci na rantsa da muka yi idza sadar minkum idan rantsuwar ta bujiro daga gare ku li ilmihi saboda sanin Allah fi ajazikum game da raunin ku an tarkil mahalufi alaihi na in kun bar abin da kuka rantse cewa za ku yi aw fi'lihi ko in kun aikata shi wa hikmatuhu hikmar Allah fi tashilil umuri lakum shine dan ya sauƙaƙa al'amura a gare ku fa fihi hallul lil mushkilati li mushkilati tadyiq lalle cikin wannan akwai warware mas'alan nan ta kunci liman waka fi mislihi ga wanda ya auka a cikin ire-iren haka shine ubangiji yace wa id katina ko ka ambata wa al'ummarka iz yayin da asarran nabiyu annabi ya ta zance ila ba'd azwajihi zuwa ga shashin matayansa hadisan na wani labari Mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da wata daga cikin matansa kuma ya bata wani labari aka dan yi kuskus wanda wannan yana faruwa a gida matukar gida akwai mace sama da ɗaya to wata rana mai gida zai iya bawa wata labarin da bai ba wata ba la'alla ta masa girki mai mai santi wanda kunnensa sai da ya motsa daɗin girki zai iya sa ya saki wani labari wanda kuma a ƙarshe bayan ɗanɗanon magi ya gushe zai gane cewa fitar labarin nan akwai matsala da aka sai ya ja kunnen uwar gida to fa labarin nan a iya ɗakin ki aka faɗa Kar ki kuskura labarin nan ya fita zuwa tsakar gida ballanta na ya shiga wani ɗaki ba dole ba sai uwar gida ko amarya ko kwari da haka na iya faruwa ubangiji ya ce wa iz tuna yayin da asarran nabi manzo Allah yayi kuskus ya sirranta ila ba'di azwajihi hadisan zuwa ga shashin wata daga cikin matayensa hadisan da wani labari malai ce kila a wani kaulin na malaman tafsiri an ce huwa taharimu mariya shine waccan abin da muka faɗa a farko na cewa ya haramta wa kansa da kansa saduwa da yanga samariyatul qibtiyya wa anna umara wa ababakara kuma da dori akan haka ya faɗi labarin cewa sayyidina umar da sayyidina abubakar ya kunani khalifataini ba'dahu su za su zama halifofi bayansa ma'ana idan mun ɗauka akan waccan kissa da na gaya mana a farko nana hafsa ta tafi unguwa annabi ya kirawo kuyanga sun kwanta a ɗakinta da ta dawo ranta ya ɓaci sai annabi yake ta neman hanyar da zai rarrashe ta ya kwantar mata da hankali to cikin abin da ya gaya mata na rarrashin da kwantar da hankalin ki kwantar da ki. daga yau ba zan sake saduwa da ita ba su sau da dama mata sukan so su ji an ce ɗaya daga cikin su za a mai da ita bora sai su ta murna wanda kuma wannan kuskure ne kwarai amma ɗabi'a ce ta mata sau da dama ta fi so ta ga ita ce yar gaban goshi wacce ba ita ba kuma ita ce yar bora ita yar mowa to da haka da aka gaya wa na hafsa wannan sai hankalinta ya ɗan kwanta dan a daɗa cika mata farin ciki da rarrashi sai annabi ya ce ki kwantar da hankalinki ma ai da babanki da baban Aisha kuma daman a gidan annabi da hafsa da Aisha kansu ɗaya suna ɗasawa sau da dama za ka ga gida in akwai mata biyu ko uku biyu kansu sai haɗu ɗaya sai a ware ta in hudu ne sai a yi cin biyu bi can bi can da haka tana faruwa to da haka a gidan manzo Allah ma akwai irin wannan dan in an samu haka a gidan ka karya tayin ma da hankali kar ka ce sai ka fasa cin din ka kyale haka Allah ya hada <laughs> to da haka da na Aisha da na Hafsa kansu ya hadu suna dasawa to da haka dan a daɗa rarrashin Hafsa cikin albishir din da za a yi mata sai aka hada mata da na kawarta ta aka ce kwantar da hankalinki da babanki da baban Aisha in bayan na tafi su za su zama halifofi na wasu malaman tafsiri suka ce to wannan shine zancen da annabi ya sirranta wa Hafsa asarran nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan manzo Allah yayi kuskus da wasu daga cikin matansa na wani labari to malamai suka ce wannan ya nuna halaccin yin kuskus din kenan kuma wannan ya nuna halaccin amana har a cikin magana har tsakanin mai gida da iyali zan gaya maka kaza amma amana yaso da dama mukan ɗauka cewa amana shine kawai a ɗauko wani abu a bani ba haka bane ba amana akwai ta zance amana akwai ta dukiya amana akwai ta waɗansu abubuwan ma ba wannan ba da haka dai amana duk abin da aka ce maka rike kada wani ya sani riƙe kada ka bari ya ɓata rike kada ka tozartar da shi to wannan duk amana ce da haka manzo Allah ya bawo ɗaya daga cikin matansa amanan labari kaga wannan ya halatta kenan ana iya yin haka babu laifi kuma ana ba wa mutum amanan labari ne in an tabbatar da cewa zai iya rikewa in an tabbatar da cewa yana da amana din da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haka to malai yake cewa ay ni khalifataini ba'dahu wa qala la tufshihi kuma annabi ya ce wa dana na hafsa kada ki gaya wa kowa wannan labari ki bar shi iyake ba a son wani ya ji musamman maganar abin da ta shafi khalifanci din kar ki gaya wa kowa ki bar shi iyake an gane ko ma'ana abin da annabi yake nufi hatta aisha da maganar babanta ta shigo cikin labarin amma kake gaya mata ki bar abin ya tafi a haka domin Allah ya ɓoye wata hikima cikin maganar halifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to dai har ila yau akwai wata maganar bayan wannan wacce zan sake kawo mana ita wannan tana da alaka da ta farko ubangiji ya ce ma nabba adbihi yayin da ita matar da aka gaya wa labarin aka ce kar ta faɗa nabba adbihi ta faɗa ɗin kaga kenan zai iya yiwa ka ce a riƙe kuma a riƙewa zai iya yiwa ka ce a faɗa kuma a ki a kar a faɗa kuma a je a faɗa musamman ga su iyayenmu mata ko ba haka ba mata ne za su zo su a ce amana aka baki zance ita ma in ta samu wata aminiya ta ce to ni ma amana ni ma amana aka gaya da aka amana zance a wajen mace ba ta da ƙarfi yadda ka yadda da ita ka gaya mata ita ma za ta yadda da wani ta gaya mar to da haka shikenan shi kuma magana in dai ta wuce mutum biyu babu sirri a cikin ta ƙololuwar sirri shine mutum biyu amma da zarar magana ta fita daga mutum biyu babu zancen sirri ta ƙare da haka manzo Allah ya ce da nana Hafsa ki faɗa daga ni sai ke amma kuma sai ta je ta faɗa ta samu Aisha din dai ta gaya mata malai ce falamma nabba'at bihi ai Aisha ta yayin da ta gaya wa nana Aisha labarin zannan minha tsammaninta Allah haraja babu matsala fi zalika cikin haka alhalin annabi ya ce kar ta faɗa an gane ko wa azharahu Allahu alaihi kuma Allah sai ya gaya wa annabi cewa labarin nan da ka gaya wa Hafsa kace kar ta faɗa ta faɗa ba shikenan ba an fasa kwai baki daya ita tana tsammanin cewa annabi ba zai ji labarin ba tunda tsakanin ita da Aisha amana ce da haka annabi ba zai ji ba kuma daman ya ce baya so a ji to amma ta je ta faɗa tana faɗa ku shi kuma mai sanin masanin komai da komai daga saman sammai bakwai ya gaya masa shine falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi mali ce ai atla'ahu alaihi ai alal munabba'a bihi Allah ya tsinkayar da shi a kansa shi wannan abin da Hafsa ta labarta wa Aisha na waccan maganganu da malamai suka ambata kafin sauran su zo arrafa ba'dahu shi kuma annabi sai ya zo ya tuntuɓa mata bahu shashin maganar ita gaba ɗaya ta kwashe labarin ta faɗa to shi kuma dan ya nuna mata yaji da ya zo sai ce wa ya ce wa Aisha na haramta wa kaina Maryatul Qibtiyya kaga ai ba iya nan ne labarin ba ai akwai ciko cikon shine da abubakar da umaru bayana za su zama halifa bai kai karshen ba kawai sai ɗan dosa na mata farkon labarin domin tana jin haka ta san to sauran ma ya sani shine falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd shi kuma sai yazo ya gaya mata sashin wa ya faɗa wa Aisha kaza da kaza da kaza bai kai karshe ba sai ya shiru to ita kuma ta san cewa sauran ma zai zama cewa duk ya san su wa a'rada an ba'd amma shi ya kiya galabarta mata sauran malai ce takarruma minhu wannan kam saboda karamci ne idan ka gane idan mutum ya ma ba daidai ba dan ka nuna masa ka gano shi sai ka ɗan yi masa wata ishara ba sai an yi tsiya ba an ɗauko tun daga farko har ƙarshe ba ƙarshe wajen maimaita magana sai ya samu damar da zai ci ma fuska amma girma shine in mutum ya ma laifi ko da kana so ka yafe masa ɗan nuna masa ka gane kawai sai kuma ka share sai ka kau da kai manzo Allah ya gano cewa Hafsa ta bayyana sirrin nan amma a madadin ya zo ya ce a zo a yi titse ta ce to a kira Aisha ni yaushe na faɗa ai a'a wannan ba girma ba kenan kawai waye cewa Aisha kaza da kaza da kaza to jikinta kawai zai bata ta san ta yi ba daidai ba yanzu abin da ya rage ta zo neman tuba magana ta kare shikenan sai abin ne magana a kiyaye gaba a nan malamai suka ce akwai hujja babba da take nuna cewa manzo Allah bai san gaibu ba da ya san gaibu ba sai Allah ya gaya masa Hafsa ta je ta faɗa ba shi da kansa sai ya ce Hafsa kin faɗa maganan nan kuma ma da ya san gaibu ai da ya san za ta faɗa haka da ba zai gaya mata ba ma asali amma Allah ya ce falamma nabba bihi sai ya ce wa azharahu Allah alaihi bayan ta faɗa sai da Allah ya gaya masa an faɗa shi bai sani ba arafa ba'dahu wa arada an ba'd lokacin da ake cewa annabi bai san gaibu ba ba abin da ya rage matsayinsa sallallahu alaihi wasallam bal ma sai da girmama shi da akai me yasa ake cewa annabi bai san gaibu ba saboda a tabbatarwa da Allah haƙƙinsa na mahalicci duk kuma wanda ba shi ba kasa yake da shi ba yadda za a yi annabawa ku su yadda ka daidaita su da Allah domin su suka fi kowa girmama Allah Allah shi kadai ne masanin gaibi alimul gaibi wa shahadatil kabirul muta'al masanin gaibu masanin abin da ke fili mai girma madaukaki wannan Allah ne kuma yace qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah ce musu ba wanda ya san abin da ke boye na gaibu a sama ko a ƙasa sai Allah wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa mabudan gaibi a wajen Allah suke ba wanda ya san su sai shi amma sai mutum ya zo ya ta da jijiyar wuya ai annabi ma ya san gaibu kai ka dauka yaban annabi kake annabi sai yayi shari'a da kai a gaban Allah ka dauki matsayin Allah ka bashi domin Allah madaukakin sarki shi kadai ne masanin gaibu manzo Allah da kansa yace mafatihul ghaibi khamsul la ya'lamuha illa Allah mabudan gaibu guda biyar ne ba wanda ya san su sai Allah sai karanta ayar karshen suratul luqman inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wannan su ne mabudan gaibu ba wanda ya san su sai Allah yanzu ba wanda ya san me zai faru gobe babu kowa ya shi ba wanda ya san a ina zai mutu kila ka san dai an haife ka a Kano a Dala local gamma a gwamma jaye majalisu amma mutuwa sai ranar yayi baka san aina zaka mutu ba malamai suka ce har lokacin mutuwa ba wanda ya sani amma me yasa Allah bai faɗi lokaci ba bai ce wa ma tadri nafsun fi ayyi waqtin mutu ba sai ce fi ayyi ard yace saboda mafi yawan mutane sun fi tsammanin mutuwarsu a garuruwansu mutane ba kasafai suke canki faɗi game da lokutan mutuwa ba amma sukan yi canki faɗi game da garin mutuwa wani za ka samu a kano aka haife shi shekara arba'in bai taɓa fita daga kano ba to shi tsammaninsa wannan daɗewar da ya a kano shekara arba'in bai taɓa fita daga kano ba mutuwa ma anan za ta cin mai ba dole bane haka idan Allah ya kaddara mutuwar ba a Kano bace sai ka rage sauran rabin awa ka mutu sai tafiya ta kama ka saboda mala'ikan mutuwa yana can an bashi appointment din inda zai cimma sai kun je can sai aiki cibas da haka ubangiji subhanahu wataala kadai shi ya san waɗannan abubuwa ba wanda ya san gaibu sai Allah idan Allah yana so ya fasa kwan gaibu a sani to sai ya gaya wa annabawa su kuma sai su faɗa shine ma'anar alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasul masanin gaibu baya gaya wa gaibinsa kowa cikin bayi sai zaɓaɓɓu cikin annabawa idan Allah yana so a san abu gaibu ne sai ya gaya wa annabi shi kuma annabin sai ya gaya wa mutane shine annabawa su kuma Allah yake musu shaida da wama huwa alal ghaibi bidanin ba sa ruwa gaibu in Allah ya gaya musu su isar wa bayi za su isar Da ka yanzu labarin da nana Hafsa ta faɗa wa nana Aisha da a wajen manzo Allah gaibu ne bai san shi ba amma da Allah ya so ya sani sai ya gaya masa to yanzu kuma gashi da ni da kai da kowa muna sani kaga Allah ya sanar shi shi gaibu mu kuma ya sanar da mu amma in ba annabi ba ba wanda ya isa Allah ya sanar da shi gaibu ya shi ko mun shehuntakarsa ba wani wanda ya isa Allah ya sanar da shi gaibu haka Allah ya ce wa ma kana Allah li yudli'akum alal gaibu ku ba ku isa Allah ya gaya muku gaibu ba a ce an gaya wa annabi kai ma a gaya ma to kenan da mai kwada ya fi gaya yanzu kana nufin da kai da annabi duk ɗaya ne dole ne a bambanta tsakanin kai da annabi annabi a sanashe shi gaibu shi ya isar amma kai baka isa ba a gaya ma sai dai ka zama cikin yan saurare yan kasa kunne yan jiran tsammani amma su annabawa ana gaya musu in an so a sani to wannan shine ma'ana da haka ake hada ayoyin amma kada wani ya zo da rikitaccen kwakwalwarsa da ta da bakinsa ya cakuɗa maka ayoyin Qur'ani wayancan sun ce ba a sani ba wai wannan ta ce an sani wa Allah ne zai magana ya ta kansa kai kanka in kana da hankali ka faɗi magana ka ta kanka ballantana ubangiji subhanahu wataala da ya ce ba a sani ba yana tabbatarwa da kansa sani da ya ce in yana so a sani sai ya kaza to shine sai ya gaya wa annabawa sai a sani subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa azharahu Allahu alaihi arafa ba'dahu mali yace li hafsa sai manzo Allah ya zo ya yi tsokaci na wannan labari gana na hafsa wa arada an ba'din ya kauda kai gaburan sauran takarumin minhu dan girmamawa da gare shi falamma nabba'aha bihi bayan ya labarta mata labarin yace Hafsa me ya faru ne naji Aisha tana cewa kowa ya gaya wa Aisha kaza kaza ne ko kuma labarin nan da na gaya miki kin fa faɗa nabba'aha bihi ya gaya mata qala sai ta ce man aka haza to kai kuma wa ya gaya ma cewa na faɗa ana dai kifadi na mata ko an tabbatar da an yi laifin amma ba za a yi saranda baki ɗaya ba to wa ya gaya maka ko ba haka ba ai anni afshaitu sirra wa ya gaya ma cewa na bayyana wannan sirri wa qad kanat hiya tazunnu anna aisha hiya allati akhbaratu to a zatanna na hafsa da yasa ta wannan tambayar tana tsammanin ko aisha ita ta je ta gaya wa annabi domin ita ma amana ta ba aisha karki faɗa to sai ta ji kuma annabi ya ji sai ta yi tsammanin to ko aisha ce ta zo ta faɗa qala sai manzo Allah yace nabba'ani al-alimul khabir al masani al-khabiru mai da labari nabba'ani shi ya bani labari shine Allah subhanahu wata'ala to daka idan irin haka ta faru haka za kada wani abu ya faru tsakaninka da iyali wa ya gaya maka ce ni dai amana aka gaya mu to ka kunna wutar fitina ka kunna wuta fitina sai ka faɗi wa ya gaya ma Shi shikenan sai maganar ta ƙare ina fata an gani. to da haka waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wataala ya jero su guda uku anan malaman tafsiri sukan kawo hadisai kamar haka da zamu ji Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cikin Kitabul Aimani wan Nuzur daga ubaid ibn Umair yake cewa sami'tu Aishata najina na Aisha uwar mu'minai taz'umu tana cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yamkufu inda Zainaba ya kasance yakan daɗe a ɗakin na na Zainab ita ma ɗaya daga cikin matansa ne bintu jahashin yar jahashu wa inda ha asala Manzala yakan sha zuma idan ya shiga ɗakin na na Zainab fatawaqa'atu ana wa Hafsatu Aisha sai ta ce da ni da Hafsa sai muka haɗa baki an ayyatuna dakhala alaiha Nabi? cewa duk wacce ɗaya daga cikin mu annabi ya shigo ɗakin ta faltaqul lahu tace da shi inni ajidu min kariha maghafir ina jin ɗoyi-ɗoyi ko waruwarin warin ga wasa tare da kai magafir wani nau'i ne na barci ko hamami-hamami da zuma take yi sakamakon wani nau'i na ƙwaro in yi haukanta ya mata kashi ƙwaron ana kiransa da suna jawari ko jaras jam'insa jawari wani nau'in ƙwari ne sukan hau kan zuma sai su yi mata kashi su ma sha suka je yi amma garin sha sai su yi mata kashi to in suka yi wa zuma kashi suka tashi idan aka ɗebo irin wannan zuma kasha, sai a ji warin irin wannan ƙwaron yana fita daga bakinka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da son zuma yana da son zaki nana Aisha tace kana yuhibbul hulwa wa kana yuhibbul asal manzo Allah yana son alawa yana son zuma to bisa ga ƙa'idar annabi sallallahu alaihi wasallam matansa guda tara ne kullum bayan sallar la'asar sai ya shiga ɗakin kowace daga cikinsu da duk matan annabi bayan sallar la'asar kowa za ta yi kwalliya tana jiran sa zai shigo ɗakin ta waɗanda suke gida ɗaya da waɗanda suke wasu gidajen daban duk zai ziyarce su amma mai girki ita ce ƙarshen wacce yake kai wa ziyara da ya je ɗakin ta kuma shikenan ba fita to a ka'ida idan annabi yake yana kewayawa ɗakin waɗannan matan nasa yakan iya yin komai da su banda saduwa aure to sannan kuma su matan kansu sun san mintunan da annabi yake ɗauka a ɗakin kowace mu ɗauka cewa yana yin minti biyar biyar ko minti goma goma ko minti sha biyar biyar to da haka da an shiga ɗakin wance wance ta fara duba agogo tana jiran lokacinta a zo to shikenan sai aka ga kwana biyu annabi in ya shiga ɗakin zainab sai ya daɗe a madadin minti biyar biyar sai ya ninka biyar sau uku sai ya yi kwata to shikenan nana aisha ta ce sai ni da hafsa muka gano akwai matsala za a yi juyin mulki amma na ruwan sanyi ga inda kishi yake mai amfani ta ce sai muka gane cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani dalili da yasa yake dadewa a ɗakin Zainab ya aka ya aka suka gano wallahu alam sai suka gano cewa annabi yana shan zuma ne a ɗakin Zainab ita na Zainab sawa ta aka kawo mata zuma mai kyau da zarar annabi ya shigo ɗakin ta kan ya fare mata magana sai ta samu yar tasa sai ta zuba mai zuma sai ta miƙa masa siyasa ce to manzo Allah in yana shan zuma in zai maka hira ta minti biyar sai ya kai minti goma saboda zakin zumar yana yi yana lasa sallallahu alaihi wasallam to matarsa sai ta gano haka da haka shikenan ta sa aka kawo mata zuma da zarar ya shigo daki sai ta zuba mai zuma a madadin ya mata minti biyar sai ya mata minti goma sauran kuma sai kishi ya motsa to a madadin su ma su je su kakkawo zuma su kakkawo zuma sai suka ga ba haka bane mafitar mafitar kawai a hana shi shan zuma gaba daya to shi kuma manzo Allah yana da wata ɗabi'a baya so ko da wasa a ji wani canjin yanayi a tare da shi kuma ba a ji din to amma tsakanin miji da mata sai Allah sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi yake yi ko da bai fesa turare ba gumin jikinsa ma kanshi ne amma tare da haka na Aisha ta samu na Hafsa tace kin gani za mu maganin wannan matsalar ta dadewa a ɗakin Zainab kawai idan ya shigo ɗakin ki ki ce masa ya naji kana tashin warin magafiya ni ma in ya shigo ɗaki na zan gaya masa haka in bai kama na taki magana ba zai kama tawa a nan za mu tashi ballin za a daina shan zuma to da haka nana Aisha ta ce sai muka haɗa baki da ni da Hafsa kan cewa ga yadda za mu duk wacce ya fara shigowa ɗakin ta ta gaya masa haka inni ajidu min kariha magafir a akalta magafir shin ka ci makambari ne wani nau'i ne na tsuntsu wanda shine jarfin ko eh, jawari wanda shi ne yake kashin da yake bada magafi na Aisha ce fa dakala ala ihdahuma sai ya shiga ɗakin ɗaya daga cikin mu ba a tantancewa ce ce ba ita Aishar ko Hafsa ya dai shiga ɗakin ɗaya daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi فقالت zalika lahu sai ta gaya masa waccan kalma qala sai annabi yace la a a ni ban ci makambari ba ban ci wata tsutsa da za ta sa in yi wari ba bal sharibtu asalan ni dai zuma na sha to kaga sun masa sun yi tarko kuma tarkon su ya kama da kuma za a ya fito ya gaya musu gaskiya ni dai zuma na sha inda Zainab binti jashin a dakin Zainab ya jashu sai ya ce walan Uda lahu amma ba zan sake shan zuma ba to kaga hana wa kansa shan zuma da ya yanzu ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa sai wasu malaman tafsiri suka ce to wannan shine sababin saukar ayar ba waccan kissan ba lima tuharrimu ma ahallallahu laka me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta ma abin nufi na shan zuma wasu ce a'a abin nufi na saduwa da mariyatul qibtiyya da kace ba za ka sake ba dan ka sadu da ita a ɗakin hafsa hafsa ta yi fushi shine malai ce fa nazalat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ila qawlihi in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma kamar yadda zamu ji a gaba to da haka waɗansu malamai sun ce wannan shine sababin saukar ayar waɗansu suka ce wancan shine sababin saukar ayar akwai maganganu da yawa duk makamantan irin wannan a ƙarshe ibnu ibnu kasir yake cewa wal abin nufi dai anna hadha siyaqa cewa dukkan wannan labarai da aka koro anna hafsata hiya saqiya lil asli a wani kaulin an ce nana hafsa ita ta bawa annabi zuma a ƙarshe aisha da su sau da suka za suka shirya yadda za a yi juyin mulkin amma ba ita hafsa da aisha ne suka suka shirya juyin mulki ba alhalin zainab ita take ba da zuma to da haka a wani kaulin an ce zainab ita take ba wa annabi zuma a wani kaulin an ce hafsa ce ibn kasir yake wa huwa min tariqi hisham ibn urwa an abihi an khalatihi aisha wannan ruwayar ta biyo ta zo ne daga hanyar hisham dan urwa daga babansa urwa dan zubairu daga gwaggon na aisha Allah ya kara mata yadda ibn kasir yace kai a ƙarshe dai wa qad yuqal za a iya cewa innahuma waqa'atani la bu'uda fi zalika zai iya yiwa abun ba sau ɗaya ba ya faru ya faru sau biyu a wani karan Aisha Hafsa ta bada zuma a wani karan kuma Zainab ce ta bada zuma ibn kasir yace illa anna kaunahuma sababan li nuzuli hadhihi al-aya fihi nazarun sai dai wasu malamai suna ganin kowanne daga cikin kissoshin guda biyu ya zama shine sababin saukar ayar akwai abin duba kwarai da gaske ma'ana maganar zuma waɗansu malamai suna ganin ba ita ce sababin saukar aya ba maganar saduwa da mariyatul qibtiyya wacce muka ambata a farko ita ce sababin saukar aya da aka yi kasir yake cewa wannan kissa ta zuma ta faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma ta zama ita ce sababin saukar ayar wasu malaman tafsiri suna ganin ba haka bane ba kenan za mu fi ba da ƙarfi akan cewa waccan shi ita ce me sababin saukar ayar ko ma wanne ne daga ciki dai a ciki akwai haramta abin da Allah ya halatta shi kuma Allah shi ya soke wannan da ka sawa'an zuma ce sawa'an saduwa da kuyanga ce dukkaninsu halal ne bai halatta ba wani ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa ko da annabi ne daga cikin annabawa duk da cewa waɗansu malamai suka ce a wannan shari'ar tamu ce hakan ta faru amma a shari'o'in annabawan da suka gabata an samu sun haramta wa kansa abu kuma Allah bai tsawatar musu ba misali annabi yaqub alaihi salam ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi da shan da cin cikui Allah ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi duk abinci halal ne ga yahudawa sai dai yaqubu da yazo ya haramta wa kansa wani daga cikin nauyin abinci shine na rakumi da nonon sa da ciki min qabli an tunazzala at-taura kafin at-taura ta sauka amma da at-taura ta sauka sai ta soke shi kansa hukuncin yaqubu na haramta cin naman rakumi da yawa kansa ga 'ya'yansa shi yasa a suratul an'ami Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna kulla dhi busur ga yahudawa mun haramta musu dukkan dabba mai faratu mu ma a gare mu dabba mai farce haramun ce wa min al-ibli wal baqari haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamala dhuhurihima dhuhuruhuma amma da raƙumi da shanu ubangiji ya ce kitsan kadai muka haramta musu sauran mun halatta musu kenan kaga an soke hukuncin yaquba alaihi salam shi yasa can gaba cikin suratul an'ami din sai Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahum khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi wa man ittara baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim to da dai ubangiji subhanahu wataala ya tsawatar akan kada a haramta abin da ya halatta sawa'an wancan shine dalili ko wannan sawa'an wancan din ne ko wannan ubangiji ce in ta tuba ilallahi in tuba ilallahi faqad sawat Allah ya ce, In ta tuba idan kun tuba ku biyun. ai hafsa wa aisha ana nufin na na hafsa da na aisha waɗanda suka haɗe kai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka yi wancan juyin mulki na ruwan sanyi da haka malamai suka ce su ake nufi da wannan Abdullahi dan Abbas yana faɗa kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnad ɗinsa Ibn Abbas yake cewa lam azal harisan ala an as'ala umara anil mar'ataini min azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam allataini قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما حتى حج عمر وحجت معه ban gushe ba ina ta so in tambayi Umar game da waɗanne mata ne guda biyu daga cikin mata matayen annabi waɗanda Allah yake nufi da wannan aya in ta tuba Allah faqad sagat qulubukuma in ji Abdullahi dan Abbas yace ina ta son in tambayi sayyidina Umar amma kullun nazo zan tambaye shi sai mun kwarjini saboda Umar yana da kwarjini ce har sai da wata rana Umar zai tafi aikin hajji. katsan akan in masa wannan tambayar nace zan raka shi aikin haji muka taho tun daga madina muna tafiya tiryan tiryan a hanyar ma na kasa samun damar in masa tambaya saboda kwarjinin da umar yake da shi ce har sai da muna cikin tafiya sai umar ya zai kewaya sai ya tafi ya kewaye abdullahi dan abu ce sai yi sauri na je na samo masa ruwan kamawa bayan ya gama kewayensa na mika masa ruwa ya zo zai yi alwala to a nan ne fa na samu dama ina tittila man ruwan alwala sannan na ce ya amirul muminina wai waɗanne mata ne daga cikin matan ma'aiki waɗanda aya take nufi da inta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma sai abda sai na Umar yace, ta ibnu abba ka cika san tambaya ka cika neman ilimi ban yi tsammanin wani zai tambaye ni wannan ba domin Umar ba zai so ya faɗa ba saboda a cikin maganar akwai maganar 'yarsa. to amma da yake addini amana ne in an tambaye ka dole ka bayyana Umar ya ce to ko shakka babu da Aisha ce da Hafsa su Allah yake nufi da wannan Ubangiji ya ce in ta tuba in kun tuba ilallahi zuwa ga Allah Allah zai karɓi tubanku amma ku sani faqad sagat qulubukuma zukatan ku sun riga sun karkata ma'ana zukatanku ku sun yi abin da ba daidai ba wannan hada baki da kuka yi kuka cewa annabi kaza da kaza kun yi ba daidai ba wannan sai ya nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yakan tsawatar da matan annabi in sun yi ba daidai ba to ko ba yadda za a yi su yi ba daidai ba Allah ya rufa musu asiri in dai akan dan wannan abun da suka yi Allah ya nuna musu daidai sun dawo kan daidai to kana tsammana akwai wani abu da za su yi kuma sama da wannan Allah ya kyale yan shiya suna fakewa da wannan ayar sai su ce ai kissar yadda take ai da Aisha ce da Hafsa suka hada baki za su ba annabi guba su kashe shi to me yasa Allah bai faɗa ba yanzu kana nufin cewa sauran eh, annabawa sun fi annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da kima a wajen Allah za a taba su Allah ya fallasa amma shi manzo Allah a taba shi Allah bai fallasa ba duk makircin da fir'auna ya taiwa annabi Musa Allah bai gaya mana a Qur'ani ba sharrin da matar sarkin Misr ta kulla wa Yusuf Allah bai gaya mana a Qur'ani ba to amma shikenan sai annabi shi a taba shi sai Allah ya kyale kaga wannan jahilci ne ubangiji ya ce in kun tuba ga Allah faqad sagat kuma ku sani dai tabbas zukatan ku sun karkata ma'ana sun yi abin da ba daidai ba ai malat ila tahrimi mariya abin da ku kuka fi so kawai annabi ya ce ya daina saduwa da mariya dan ku ji daɗi to haƙiƙa wannan da kuka yi ba daidai bane ba da haka Allah bai yadda da wannan hukunci ba kuma Allah ya ce annabin sai ya ci gaba da saduwa da mariya kuma ya ci gaba da yin duk abin da Allah ya halatta masa ko kuna so ko ba kwa so to malamai suka ce wannan ya nuna matan annabawa alaihi musallatu wasalam ba ma'asumai bane mazan su sune ma'asumai matan annaba ba ma'asumai to in matar annabi bata zama ma'asumiya ba wa kake tsammanin kuma za ta zama ma'asumiya babu ma'asumiya cikin mata kwata kwata annabawa su ne ma'asumai in aka ce ma'asumi wanda baya laifi an gane ko to sannan anan in ta tuba in jumla sharadi ne malamai sukan kaddara jawabu sharadin ai in ta tuba ila Allah fa zalika wajibun alaikuma to fa zalika wajibun alaikuma abin kaddarawa ne haka shi Muhammad al-Amin Shafi'i ya faɗa cikin abwaul Bayan Imam al-Qurtubi ce in ta ila Allah jawabun sharadin ai zalika khairul lakuma in kuka tuba wa Allah kuka daina irin wannan kishi to ko shakka babu yafi muku alkhairi a gare ku ai kana zalika ma'a karahatin nabi sallallahu alaihi wasallam domin hakan annabi baya son sa wa zalika zambun minkuma kuma hakan ya zama zunubi a gare ku wa jawabu sharti mahzufun mala ce jawabin shartin an shafe shi ai taqabal tuqbala in kuka tuba wa Allah zai karba wannan a takadiri na uku kenan wa utliqa alqulubu ala qalbayn wa lam yu'abbar bihi listisqal aljam'i ma al-ithnayn kuma at-tasniyatayn mala ce anan an kawo jam'i a madadin a kawo tasniya a lafazin qulubu kuma alhalin zukatan na mata biyu ne a madadin a ce in ta tuba ilallahi faqad sagat kalba kuma domin kalba kuma shine zukata biyu kuma masu zukatan biyu ne daman da Aisha ce da Hafsa amma sai aka ce faqad sagat kulubu kuma zukatan ku akai jam'i waɗansu malamai suka ce hikimar haka shine domin jam'i yana farawa ne daman da mutum biyu to da haka mutum biyu kana iya ba su jam'i mutum biyu za su iya zuwa su ce maka assalamu alaikum a madadin ka ce wa alaikum sai ka ce wa alaikum ka ba su lamirin jam'i ko kuma kai ne za ka yi musu sallama a madadin ka ce assalamu alaikuma sai ka ce assalamu alaikum domin jam'i yana farawa ne daga mutum biyu isnani fa ma fauka jama'a waɗansu malaman suka ce abin da yasa aka cike da jam'i saboda biyu biyu suka taho to a larabci idan kalma ta cika maimaituwa to sai zaƙin zance ya tafi ubangiji ce in tuba kaga ya kawo jam'i ilallahi faqad sagat kuma an gane ko kaga ma an sake ma maimaita me tasniya faqad sagat qulubukum in tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma a madadin faqad sagat kuma sai aka ce qulubukuma saboda litawali tasniyati wa in tazahara alaihi idan kuma kuka ci gaba da yi wa manzon Allah tawayi malai ce bita'in wahida wa fi qira'a bita'ini da ta guda ɗaya a wata kira'ar da ta guda biyu ai wa in ta tazahara alaihi sai aka yi idgamin ɗaya a cikin za'u idan kuka ci gaba da haɗe masa kai ai annabi ana nufin annabi fi ma yakrahu cikin abin da baya so fa inna allaha to kusani sani lalle allah huwa maulahu shine majibincin al'amarinsa ma'ana shi zai taimake shi a kanku ai nasiruhu shine mai taimakonsa to anan waɗansu malamai suka ce dole ne a yi waƙafi a a wajen karatu fa inna allaha huwa maulahu an gane ko haka abu hayyan ya ce amma waɗansu malamai suka ce fa inna allaha huwa maulahu wa jibril anan za a yi wakafi abin nufi Allah shi zai taimaki annabi jibril ma zai taimake shi domin shi taimako dan adam yana iya gwargwadon nasa ubangiji kuma yana yin nasa abin halitta yana nasa mahalicci kuma yana nasa shi yasa Allah ce huwa huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya taimake ka ko ya karfafe ka da taimakonsa da kuma taimakon mu'minai an gane ko a wata yare Allah ya ce illa tansuruhu in ba ku taimake shi ba ya nuna kenan yan adam ma suna taimako a wata aya Allah ya ce wa kuma alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin to da ka dai malamai suka ce Allah yana taimako Jibrilu ma zai iya yin taimako iya nasa na abin halitta shine sai Allah ya haɗe fa inna Allah huwa maulahu wa Jibrilu waɗansu malaman suka ce a'a fa inna Allah huwa maulahu nan ne wakafi wa Jibrilu wa salihul mu'minin kuma sabuwar jumla ce to idan muka ɗauka haka wa jibrilu jibrilu wa salihul mu'minina da nagartattun muminai malai abubakar wa umar su ne abubakar da umar radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda matsufin ala mahalli ismi inna an yi a mahallin ismu inna ai fa yakununa nasiraihi su ma za su taimaki manzo Allah domin ba yadda za a Abubakar ya goyi bayan Aisha akan Annabi ba yadda za Umar ya goyi bayan Hafsa akan Annabi abin nufi Allah yana so ya ja kunnan su in ma kuka ci gaba da saba manzo Allah to maganar ko ta fita daga gida ta je gidan iyayenku ba za ku ji da dadi ba a can ba domin iyayenku ma ba za su kyale ku ba sai sun tsawatar muku sai sun ladabtar da ku wanda wannan ya sha faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba Aisha ta yi abin da ba daidai ba Abubakar ya zo har wajen Annabi ya take ta kamar yadda hadisai sun nuna haka hafsa ta yi abin da ba daidai ba umar ya zo har gidan annabi ya ce wallahi in kika sake yin kaza ni da ke har abada wata rana na umar aka isan masa da labari hafsa ta yi abin da ba daidai ba annabi ya mata saki daya sayyidina umar ya shigo gidan na na hafsa ya tarar tana ta kuka ya ce da gaske annabi ya sake ki wallahi in kika kuskura manzo Allah ya miki sakin da ba komai har abada ni da ke ba zan sake magana da ke ba to ana cikin haka sai ga jibril ya sauko daga sama Allah ya ce a mayar da hafsa ubangiji da kansa yake biko to wannan ya nuna kenan dattakon abubakar da dattakon umar ubangiji ya yi musu shaida cewa in ƴaƴansu suka yi ba daidai ba ga ma'aiki ba za su kyale su ba fa inna allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir haka duk tawagan mala'iku bayan haka yan baran dan annabi ne goya masa baya za su yanzu to ke ku kya so a ce Allah ya rabu da ke annabi ya rabu da ke babanki ya rabu da ke mala'iku gaba ɗaya sun rabu da ke to wa kika kama da ka wannan kamar jan kunne ne ubangiji subhanahu wataala yake yi ga matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mhm. ka karanta asa ko karanta mana مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات طيبات وأبكارا Allah ya ce asa rabbuhu kiris ya rage ubangijinsa shi ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah kenan in dallaka kunna in dai kuka yi masa laifin da ta kai ya sake ku ku mata yan annabi musamman Aisha da Hafsa ai dallakan zuwa azwajahu Allah yana nufin in annabi ta kai ya saki matayensa an yubdilahu ubangiji zai musanya masa malai ce bit an karanta an yubdilahu wa quri'a bit tashdidi a wata qira'ar bit tashdid an yubdilahu ko an yubdilahu ko an yubdilahu duk ma'ana ɗaya ne ma'ana in dai annabi ya saki matarsa to Allah zai musanya masa da wata Allah yana faɗar haka ne ci gaba da jan kunne ga su matan annabi lallai ki sani in annabi ya sake ki to fa shi ba zai zauna gauro ba Allah zai musanya masa haka kowace mace ta sani idan ta yi abin da mijinta ya sake ta ai ba zai zauna gauro ba zai auri wata da ka zaman lafiyar ki ma ki haƙura ku zauna lafiya an yubdilahu azwajan khairan min kun ubangiji zai musanya masa wasu matayen khairan mafifita alheri min kunna sama da ku to anan jumla ce shartiyya in tsallaka kunna an yi bidila hu azwajan khairan min kun in dai annabi ya saki mata to sai Allah ya bashi wacce ta fita ya cike masa gurbinta da ita wannan ka'ida haka take shi yasa duk matan da annabi ya saka a rayuwarsa ba a kiransu da ummahatul mu'minina su ba a kiransu da iyayen mu'mini domin wannan darajar da kambun Allah ya kwace musu ita to wannan sai yake nuna cewa matan da annabi ya rasu suka yi masa takaba su waɗannan matan ba wata mata da ta fi su a duniya domin da ya sake su ne to yanzu wasu za su fi su za su cike gurbin su amma da bai sake su ba ya nuna su ne a kan gaba dan Allah ya faɗa haka cikin ayar Ahzab ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ba kamar kowace mace kuke ba ma'ana kun fi kowace mace in ittaqaytunna in kun tsare dokar Allah kun yi takawa wanda kuma sun tsare din sun yi da kawar wannan sai tabbatar musu da khairiya da fifiko akan dukkan sauran mata na duniya da na lahira da haka ba wani wanda zai zo ya ce ga wata mata daga cikin matan annabi wata kuma matar da ba ta annabin ba kuma ta fita babu wannan a duniya babu shi shi yasa Allah madaukakin sarki ma ya hana annabin ya musanya su da wata domin duk wacce ya musanya da wata waɗannan matan to sai dai ta zama ƙasa da su amma ba sama take da su ba ma'ana bisa ga sha'awar kansa ta dan adam kawai ya ce ya rabu da wance zai auri wance to Allah bai yarda masa da haka ba amma in laifi ta yi to Allah shi zai ɗauke mata kambin da darajar sai ya ba wata to wanda kuma haka bai faru ba shine Allah ya ce la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba to da ka ubangiji subhanahu wataala ya ba wa matan annabi wannan daraja da wannan girma kuma yake jan kunnen su da cewa in kuka yi sakaci har annabi ya sake ku to za mu musanya masa da matan da suka fi ku malai ce khabaru wal jumla jawabu sharti khairun min kunna khabar ne na asa wal jumla jumlar gabaki ta jawabu sharti ne jawabi ne na shar'i walam ya tabdilu musanya wa annabi da wasu matan bai auku ba li adam yuqi sharti domin sharadin da aka ce in ya cika za a musanya bai faru ba shine in ya sake su mana da annabi ya saki Aisha to Allah zai bashi wata wacce tafi Aisha da annabi ya saki Hafsa Allah zai bashi wacce tafi Hafsa to amma bai sake su ba kage kenan ba a bashi wanda suka fi su ba kenan har yanzu suna nan dai su suka fi kowa me so ya zo me ki ya ki to ga irin nau'in matan da Allah madaukakin sarki zai ba annabi inda a ce ya saki wa'ancan na farko muslimatin musulmai kenan mace ta zama musulma wannan daraja ce kwaliti ne duk da ya halatta musulmi ya auri wacce ba musulma ba amma musulma fa tafi wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau ajabatkum haka Allah yake baiwa musulma mai imani tafi ya amma kafira mara imani ko da kafirar tafi burge ku to da haka Allah yake muslimatin mala muqirratun bil islam wanda suka yarda da musulunci mu'minatin masu imani ai mukhlisatun masu ikhlasi qanitatun masu da'a ga mazajensu domin malamai suka ce duk inda kalmar tun ta zo a maganar mace da miji to ana nufin biyayyar miji akwai kuma qanitat ko kunut a haƙƙin Allah da bayi to wannan kuma ibada ake nufi ubangiji ya ce hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin kaga ƙunuti a haƙƙin Allah shine aiwa Allah da'a amma ƙunuti a maganar miji da mata to shine matar ta bi mijinta wallati takafuna nushuzahunna fa idhuhunna wahjuruhunna fil mazaji wadribuhun a in tan Allah madaukakin sarki yake faɗa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah salihatu matan kwarai qanitatun sune masu bin mazajen su hafizatun lil ghaibi masu tsare haƙƙin maza ko mazan ba sa nan sun yi balaguro bima Allah domin alam amana ce Allah ya ba su su rike ba mazan ne suka ba su amana ba an gane ko to hanan ma qanitatun magana ce tsakanin miji da mata da haka malamai sukan fassara ta da cewa masu biyayya ga miji ta'ibatun masu tuba abidatun masu yawan ibada sa'ihatun masu yawan azumi ai sa'imatun masu azumi aw muhajiratun ko kuma masu hijira domin kalmar sa'ihat suka ce ko dai mina siyaha as-siyaha bi ma'ana al-hijra ma'ana matan da suka yi hijira tare da annabi daga cikin su za a zabo masa masu wannan sifofin ko kuma ana nufin a'a mata masu yawan azumi domin siyaha tana zuwa bi ma'ana kasratu siyam sannan Allah sayyibatin zawarawa wa abakaran da yan mata to anan malamai suka ce me yasa aka gabatar da zawarawa akan yan mata suka ce dan a nuna Allah zai hucewa annabi haushi ɗari bisa ɗari irin abin da ya rasa irinsa za a bashi mafi yawan matan annabi a rayuwar duniya zawarawa ne a cikin matan da ya aura guda goma sha uku waɗanda su babu saki daga mutuwa sai wanda suka riga shi sai wanda ya riga su goma sha uku guda goma sha biyu dukkaninsu zaurawa ne ɗaya ce budurwa ita ce aisha to da haka anan an gabatar da ambatan zaurawa domin me suka ce domin a cike masa gurbi ɗari bisa ɗari da abin da ya rasa wasu malaman suka ce a'a abin da yasa aka ambaci zaurawa anan kafin 'yan mata domin zaurawa wai sun fi iya tarairayan maza to da haka tunda magana ake ta saɓani tsakanin miji da mata ita kuma Aisha budurwa ce to la'alla kila rashin gogewa ce to za a kawo bazawara da za ta cike gurbinta wacce sai ta fita gogewa haka wasu malamai suka faɗa amma waɗansu malamai suka ce a kawai littanwi kawai dan dai a nau'an ta salon zance ne wasu malaman suka ce a sayyibatin a duniya a bakaran a lahira za a bashi zawarawa a duniya daman su ya fi aura yan mata kuma a lahira domin a can kuma babu zawarawa da aka dai malamai suka ce ita budurwa ta fi mai bazawara domin manzo Allah ya ce da Jabir halla da'ibu ha wa da'ibuka ina ma ce budurwa ka aura ta ma wasa kai mata wasa a wani hadisi manzo Allah ya ce alaikum bil abukari fa hunna an taqu arhaman wa azabu afwahan wa arda bil yasir in za ku yi aure ku auri yan mata domin sun fi tsarkin mahaifa sun fi daɗin baki mana sun san iya maganar da za su gaya wa miji wata ta saba da zagin mijinta ka zo ka aure ta to kai ma sai ta dora a kanka ba ya ce wai ba zaura godiya ce fa da siddi da ganin ta kasan wani ta kayar kai ka hau amma ba haka bane ba ko shakka babu zaurawa mahallinsu daban yan mata ma kuma mahallinsu daban manzo Allah duka yayi dan ya nuna mana sunna ya fara da bazawara kuma yayi budurwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyibatin wa abkara yan mata da kuma zawarawa Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi kwambanta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon san tattau assalamu alaikum wa rahmatullahi mai takarda ta farko ya ce malam mutumin da yake da mata ɗaya zai iya siyo kuyanga ya yi sadaka zai iya inda zai samu sai ya ce menene haƙƙinta idan mai ita ya mutu ita kuyangar kenan to kai da za ka yi sadaka <laughs> oke sadaka ne to sadaka haka ne zai yi sadaka idan ka yi saɗaka da kuyanga ma'ana kana da matar aure ko ba ka da mata aure sai ka siyo kuyanga sai kake saduwa da ita idan ta haihu to ta zama ummu walada ita ummu walada ta zama kadangaren bakin tulu ita ta fi ƙarfin ka siyar da ita a wannan lokacin an gane ko abinda take jira in ba za ka yanta ta ba to mutuwar ka kawai ake jira da ka mutu ta zama 'ya da ita da 'ya'yanta kuma 'ya'yanta 'ya'yanka ne za su ci ka an gane ko nana mariyatul qibtiyya kuyan garman za Allah ce sallallahu alaihi wasallam yana saduwa da ita ta haifa masa da Ibrahim al-mu'azzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya ta entu wasu malamai suka ce 'ya'yanta ta tun yana da rai sannan kuma ɗanta yana daga cikin 'ya'yansa da ake irgawa guda uku maza da kuma hudu mata ƴaƴa bakwai da manzo Allah ya haifa a rayuwarsa da idan mutum yana saduwa da kuyangarsa har ta haihu to ta zama abin da ake kira ummu walada ummu walada shine wacce da zaran mai ita ya mutu za ta zama ɗaya kuma za ta ƴaƴanta za su yi gado suna daga cikin ƴaƴansa takarda ta gaba ya ce bayan ya yi sallama da fatan alkhairi malam mahaifina an yi masa sihiri a kasuwa kuma malam ina jin tsoron zuwa wajen malamai masu duba wallahi malam an haɗa shi da aljanu dan Allah malam a ba mu shawara akan abin da za mu yi masa domin malam an yi masa karatu sun ƙi yin magana har wajen sau uku to da farko mu ne masa addu'a Allah ya raba shi da su kuma Allah madaukakin sarki ya raba shi da wannan sihiri da aka yi masa kuma Allah madaukakin sarki ya shiga tsakanin dukkanin mutanen kwarai da miyagu masu irin wannan ɗabi'u na farko ba zan ce ba ku gaza ko ku kosa daga yin addu'a da kuma yi masa abin da ya tabbata sunna na warware sihiri akwai ayatu sihiri da ake karantawa duk wanda ake tsammanin sihiri aka yi masa tare da ganyen magarya guda bakwai a cikin ruwa a rinka yi masa wanka da shi kuma ana ba shi yana sha idan ka samu littattafan da suke bayani akan azkar kamar littafin alwiqaya min aljinn wa shayatin na wahid ibn abdussalam bali da asarim battar shi ma dai na wahid abdussalam bali da alilaj min alkitabi was na Dr. Sa'id Ibn Fahad al qahatani mai Hisnul Muslim duk a ciki sun yi bayanin hanyoyin da ake bi wajen warware sihi. wannan in za ka yi da kanka kenan in ba za ka iya da kanka ba ka samu malaman da kake kyautatawa zato masu yin ruqiya kuma ahlus sunna masu kwatanta gaskiya sai ka je su yin kai maka jiya ta aljanu jiya ce mai wahala idan Allah ya haɗa ka da ita ya haɗa ka da wahala kwarai da gaske sai ka yi haƙuri ka daure ka dage amma kada ka taba karayar zuciya kada ka taba jin cewa ba za a warke ba kuma kada ka yadda su taba kafa maka wani sharadi ka bi ƙarya suke yi a ci gaba da yin addu'a a ci gaba da karatun alqur'ani Allah madaukakin sarki zai yi maganin su inna ma sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu sahiru haifu ata da abin da matsafa suka yi ba sa cin nasara ko ba sa kaiwa ga biyan bukatar su dan wani lokaci Allah yake ara musu amma ƙarshen sihiri da me shi da shi kansa shine watsewa da tabewa kun ga da sihiri yana ce ai da shugaban ƙasa bai dawo ba ko ba irin wanda ba mu gani ba da muna fatan Allah madaukakin sarki ya karya sihirin da aka yi wa mahaifinka da dukkanin al'ummar musulmi da suke fama da irin wannan ku dage da tsare dukkanin abin da shari'ar musulunci ta yi umarni da a tsare don samun tsari matukar yana cikin hayyacinsa lallai a tashe shi ya rinka sallah a jam'i sallah a kan lokaci ba abin da ya fi karya sihiri sama da kula da wannan domin ba abin da mutum yake fin karfin shaidan da shi sama da zuwa sallar jam'i a kan lokaci duk mai wannan shaidan yana tsoronsa sannan a rinka yawan sa masa karatun suratul baqara yana ji in yana da yana cikin hayyacinsa ya rinka karantawa shi da kansa shi ma wannan yana da tasiri wajen karya sihiri da korar shaidanu gidanku idan akwai wani hoto to ku fitar da shi duk wani hoto da ake makalawa a jikin bango na mutum ko na wata dabba to in dai gida akwai matsala aljani sai an cire wannan duk wannan kahonhuna da layu da ake bubbunnewa a gidaje na kafi ƙarya ne ba kafi suke ba jawo aljanu suke yi daka matukar ana so a samu tasiri sai an cire waɗannan abubuwa sannan yawan kaɗe-kaɗe a gidaje da zaman mata da tsaraici shi ma wannan haɗari ne yana taimakawa kiran aljanu matukar an kiyaye waɗannan insha Allahu aka daure Allah madaukakin sarki zai bada da lafiya Allah ya ba lafiya takarda ta kusa ta ƙarshe yake cewa dan Allah a yi wa ‘yan uwa nasiha game da idan mai jan baki yana jan baki wasu suna sa baki suna bin sa wanda wannan ba shine ladabi ba na karatun alkur'ani lokacin da ake karatun alkur'ani sai ka kasa kunne ka ji karka bi sai dai in an gama karantawa aka ce kai ma karanta to kai ma sai ka karanta ubangiji ya ce fa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karatun qur'ani ku kasa kunne ku yi shiru la'allakum turhamun lallai ta haka za a ji kanku amma matukar ba a kiyaye wannan ka'idar ba to fa jin kai ba dole bane ya samu fatan mu Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ana sanar da ni akwai wasu bayan Allah da muke tare da su a wannan majalisi mai albarka mutum biyu da suka yi hadari ɗaya yana gida ɗaya yana asibiti mu sa su addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya sa nasu ya zame kafara a gare su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum